بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولنا يمتي نرانر دبير ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu tashi majalisi na biyar a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan daga wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano Allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka kafin mu fara yau karatun namu za mu tashi aya ta goma sha tara insha Allah amma kafin nan za mu amsa tambaya da aka tambayoyi biyu da aka rubuto wannan ya ce Allah ya saka malam da gidan aljanna amin menene karancin raka'o'in sallar tarawi adadi Eh, sallar tarawi nau'i ce ta sallar dare kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan sallar dare sai ce salatu laili masna masna sallar dare raka'a biyu biyu ce a wannan ita ce ka'ida raka'a biyu biyu to biyu biyu din nan da zaka yi wadda ake karewa ya kamar karshen hadisin shine idan ya ji tsoron fitowar alfijir sai ya raka'a daya sai ta masa wuturi ga rako'in da ya sallata to a adadi a raka'o'i biyu biyu din an bar adadi ga yadda mutum daidai ya zaɓa da nishaɗinsa da ƙoƙarinsa sai dai a cikin biyu biyu din wadda ta fi falala wadda ta fi falala shine wadda ake tsawaita karatu a tsawaita ruku'u tasbihi a cikin ruku'u a tsawaita tasbihi da addu'a a cikin sujada na an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan sallar da ta fi falala yace tsulul kunut sallar da aka fi tsawaita kunuti nutsuwa a cikin da'a a cikin a ita duk da yake ita ma sallar da aka yi raka'o'i da yawa tana da tata falala domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a baka yi wata sujada ba face Allah ya ɗaukaka maka daraja ya kuma kara ya baka ya kara maka lada ya kuma kankare maka zunubi to yawan sujada kaga yawan raka'a ai ma'anarta yawan sujada wanda ya raka a goma sujadar da zai yi kaga sujada ashirin amma wanda ya yi wanda ya yi raka'a a sama da haka wanda ya raka'a ɗari kaga sujadar da zai yi sun fi haka hmm. saboda haka kuma daga cikin falalar yawan sujada hadisin sahabin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tambaye ni sai ce ina tambayar ka kusanci da kai a cikin aljanna ce babu wani abu sai wannan yace babu wani abu sai wannan yace to ka taimaka min ta gefen ka da yawan sujada to wannan ya nuna cewar a ita ma yawan sujada tana da tata falala amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito a ramadan da a cikin ramadan bai ƙara ba bai rage ba akan raka a goma sha ɗaya wanda ya nuna shi ne galibin sallar da yake duk da akwai wanda suka ruwaito sabanin haka kamar hadisin Ibn abbas ya ruwaito a goma sha uku haka zaid ibn khalid al-juhani shi ma ya ruwaito raka a goma sha uku kuma duk masu tsawo din saboda haka aisha radiyallahu anha ta faɗi irin galibin abin da ta gani ne nasa to wanda zai zaɓa mutum ya yi a goma sha ɗaya ita tafi falala amma ya yi ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam din yake yi to ka san ku sallah annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ran da aka ruwaito da ya bude ya yi bakara yi nisa'i yi ali imran duk a raka'a daya mm. kaga izifi goma fa kenan hadda hadda nisfi sannan yi ruku'u irin kutankucin tsawon tsayuwar yana cewa kawai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yesu sujana yana subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la haka yi ta faɗa kamar sujadar kamar tsawon ruku'un ruku'un kamar tsawon tsayuwar to in mutum zai irin wannan to shine zai yi wannan raka a goma sha ɗayar ya zama to ya samu sunna daidai wa daida waɗansu sun ɗauki kan cewa in ka rage a kan sha ɗaya ko ka ƙara a kai to ka saba sunna ka yi bida'a saboda haka suke ganin ma wani nau'in haram haram kai tunda abin da aka kira bida'a ai bida'a haramun ce hmm. to wannan gurguwar fahimta ce ta nusus na shari'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya itlaqin sa da aka tambaye shi akan mimbari aikin sa ba zai zo ya zamanto yayi tafhidin sa ba inda ya zamanto sabanin sa ya zamanto haram ko kada bal wannan tansif ne abinda ake cewa at-tansif ala ba'd al am tansifi nafsi ne akan sashen raka'a bibiyun da wuturin da za a yi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake na haka idan kuma a cikin shi abin da ya zamanto bayani akan mustahabbi shi ma mustahabbi ne ba zai zamanto kan cewar sabaninsa zai zamanto haramun ba hmm. Hmm. Hmm. mutum ya raka a biyu ya wuturi ya samu rabansa na na lai kai raka a biyu kai wuturi ka samu rabanka na kiyamun lai duk sallar da kai tsakani duk sallar da aka yi tsakanin isha da hudawa alfijir qiyamul layl ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari aka tambaye shi wani sahabi yazo ya ce ya rasulullah kaifa salatul layl a wata riwayar kaifa usalli min al-layl yace salatul layl masna masna fa idha khafa ahadukum al-witr al-fajr falyutir bi rak'atin tutir lahu ma qad salla wace fa a ah, sabai suna yi sai na usman yana soke ƙur'ani a raka a ɗaya ai ya danganta wani lokaci yanzu kamar sai na usman da aka ce yana wuturi da saukar alkur'ani a raka a ɗaya ya soke alkur'ani da baki ɗaya wannan ya tabbata daga sai na usman ai mutum eh, eh, ai ko yanzu ne fa awa goma fa mutum zai iya sauka awa goma zai iya sauka ko mutawassit bai awa goma sha biyu mm. mutawassit awa goma sha biyu kowace awa ɗaya kai izifi biyar ko wani izifi minti goma sha biyu wannan shine mutawassit ɗin kira in kuma da sauri ɗin wani izifi za ka yi shi cikin minti goma da ka a cikin kowace awa ɗaya kai izifi shida kaga izifi goma a awa goma ka yi sauka mm. Mm. saboda kaga a cikin dare ɗaya mutum zai iya sauka cikin dare ɗaya mutum zai iya sauka kuma akwai waɗanda suke kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su karama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin karamomin annabi Dawud yana sa a ɗaura masa sirdi kafin a ɗaura masa sirdi ya soke zabura littafin da aka bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan ne a matsayin mu'jiza ta annabi Dawud to abin da ya halitta ya zama to mu'jiza ga annabi ya zai iya zama towa kuma karama ga bayin Allah salihai mm. shi yasa zaka ga akwai waɗanda aka ce tsakanin magariba da isha suna soke alkur'ani <laughs> eh, a cikin attibiyan fi ulumil qur'an shine ayi da kuma karama ce albarkar lokaci sai ya zama to Allah ya ba su albarkar lokaci ah, sannan tambaya ta biyu don Allah menene hukuncin soke alkur'ani cikin kwana ɗaya da kuma kwana uku a sunnace to kaga wannan ta da alaka da wannan soke alkur'ani idan ta fuskar wurdi ne wanda mutum zai dawwama a kai to makruhi ne mutum ya rinka soke alkur'ani a ƙasa da kwana uku kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin amr bin al amma idan kamar lokaci ne na falala kamar cikin ramadan ko kuma kamar lokacin a ashirar zulhijja ko idan mutum ya je waje mai falala kamar mutum ya je makka ko ya je madina ba abin da ake sai ibadar to nan babu laifi mutum ya saukar alkur'ani a ƙasa da kwana uku ne ya sauke kullum kamar yadda aka ruwaito magabata irin su Yahya bin Sa'id al-Qattan ah, suna da sauka biyu a kullun sauka ta rana da sauka ta dare cikin watan Ramadan a Ramadan haka suke kullun sauka sauka biyu su sauke da rana su sauke da daddare watakila ita saukar daren suna sa ta a cikin tilawa ne eh, sai a yi sallar dare da ita a sauke eh, to wannan ba su ɗauke su ta zamanto al'ada ba suna yi ne a wato a lokuta masu falala to haka nan ma ko malamai suka ambata kan cewa a wurare masu falala su ma babu laifi mutum ya yi wannan amma idan dai mutum zai ɗauke shi a matsayin wato wurdi wanda yake yi na tilawar alkur'ani to kada ya sauka ƙasa da kwana uku a bisa domin saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sauke alkur'ani kasa da kwana uku to wannan bai samu fahimtar alkur'ani ba بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم هلا يا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا حقيقة waɗannan waɗanda suke so alfasha ta yaɗu ta bazu labarinta ya bazu a cikin ana ta tattauna ta da harshe a tsakankanin muminai a lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi fi duniya wal akhira a nan duniya shine a nan duniya a musu haddi sannan kuma a wato a rinƙa musu su bayyana akan cewa waɗannan su ne waɗanda yake a suke son alfasha ta bayyana cikin muminai saboda haka a kyamace su saboda mugun nufi da suka kullata akan bayin Allah akan akan muminai wal akhira da kuma suna da azaba mai radadi a lahira wato bayan ta duniya shine saboda kuma haƙƙin Allah da za su je wanda yake jiran su a can wannan wa'id ne wato narko ne da ban tsoro akan waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin muminai wannan kuma ya nuna abin da yake sanya su suke haka hasada ce da ƙiyayya da kuma san sharri san alfashar hasada saboda su ne ma muminai hasada dan me muminai za su zamanto kan cewar wato su ne waɗannan waɗanda ake ta ganin su tsarkaka kamar yadda mutanen annabi lot suka ce akhrijo ala lotin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu ku kori mutanen gidan annabi lot daga alƙaryarku su mutane ne waɗanda suke nuna cewa su tsarkaka ne wato eh, saboda ah, wanda yake ah, mugun mutum shi in ya ga mutum wanda yake tsarkakakke wanda yake tsarkake kansa daga miyagun ayyuka to sai ya rinka jin haushinsa mm, sai ya rinka jin to wannan kiyayyar ce take sa su suke haka ah, da kuma hasada cewa dan me su suke tsarkaka kuma ake ganin su a matsayin tsarkakan mutane su kuma ba a ganin su da wannan saboda haka suke musu wannan hasada to sannan kuma da abin da ke cikin ransu na hubus na wato a mugun na wato mugun nufi wanda su ba abin su suna sha'awar alfashan ne suna sha'awar fitsara suna sha'awar baci to don wannan sha'awar tasu ita ce suke so sai su so a ce ai abin da ake kenan a cikin muminai saboda haka suna jin daɗi a zo a ce ai gashi ma ai kun jima yau abin da ma ake yi ai kun jima yadda aka yi an kama wani tsoho yana lalata an kama wani yana shikenan abin da suke so kenan a ce ya yadu a cikin al'ummar mu wannan ya nuna kan cewar wato yayata mummunan aiki in ya faru a cikin al'umma wanda suke kokarin tsare kansu yana daga cikin munkari wanda ba a so saboda idan wani idan ya ji wannan sai ce a ah, ashe ma duk abin da ake bayyanawa na tsare iya wato na tsara kai da sauransu duk ƙarya ne duk wato a munafunci ne sai ya mummunan zato ga 'yan uwansa muminai wani kuma sai wannan sai ya sa shi sai ya ɗauka kan cewa a yi wannan kowa na yi bari shi ma ya ai ruwan dare ne hmm? sai ya ɗauka ruwan dare ne har ya rinka tunanin kan cewa a yi mutuwar yawa kaka mai san kan cewa Allah maɗaukakin sarki komai yawan ku ba ku gagara Allah ya muku azaba gabaki ɗaya ba duniyar gabaki ɗaya Allah sai ya mata azaba kuma wannan ba zai cuce shi da komai ba yi eh, gashi yanzu wannan abin da ya zo ya faru ba muna gani muna ganin irin to haka Allah maɗaukakin sarki yake wannan zai zama to izina wato ga a a gare mu to Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar ya nuna wato wannan shine ɗabi'a ce ta munafunci munafukai abin da suke so kenan so suke alfasha ta yaɗu a cikin muminai to haka zalika waɗanda suke so wato su rinka ƙirƙiro hanyar fitsara don fitsara ta yaɗu a cikin muminai su ma duk sun shiga cikin wannan wanda sun ji wani sabon al'amari ko kuma wata sabon salo ko kuma wani wata sabuwar fitsara sai su yayata ta to kuma musamman yanzu a cikin wannan al'amari wanda ya haɗa abubuwa yake mafi sauki da danna waya kawai zaka shikenan ka yada to saboda haka wannan hanya ce yanzu a wannan zamani ta sabo wadda take mafi wato mai saukin aikatawa idan wato mutum bai ji tsoron Allah ba to shi yasa Allah ya yi narko kuma Allah ya ambace ta anan kuma wannan tana da alaka da alakata da kissar Aisha nana Aisha radiyallahu anha shine kan cewar wato akwai waɗanda suke so wannan abin ya yadu Dan ta hanyar nan su kai ya zuwa ga suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda dama su munafukai ne su dama ba su yadda da annabcinsa ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka dama ce ta zo don su kai ya zuwa ga suka gare shi shi yasa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya hudu ba ya ce wane ne zai yi min hanzari akan wato ɗauki mataki akan wanda cutarsa hatta kai ya zuwa ga iyalina maƙasudinsu su cuci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma yin wato san yaduwa alfasha a cikin a cikin al'ummar muminai ai wato iraya ne cutarwa ne da addini wato kama a nuna kan cewa ai addinin da ake cewa yana wato yana tahzibi yana tarbiya yana yana yin kyakkyawar tarbiyya ya raba mutane da miyagun ɗabi'u ya ba su kyawawan ɗabi'u duk ƙarya ne duk munafunci ne ga abin da suke yi ku ne ba ku sani ba mu mun san abubuwan da suke yi shi yasa wani usulubi da aka ɗauko na yaƙi da addini wanda yake yanzu ya yi sauƙi amma da kafin wato bayan a 9-11 bayan abin da ya faru na new york na september 11 ɗaya daga cikin hanyoyin da aka fito na yaƙi da addini wanda marubuta suka rinka yi shine wato abin nan ta fuskar yanayin zamantakewa social deconstruction ta hanyar zamantakewa sai a nuna irin abubuwa na yanayin rayuwar al'ummar musulmi wanda yake bai dace da abin da ake samu a sauran al'ummomi ba wanda yake su kuma ba sa addinin don a nuna kan cewa addinin musulmi ba abin da ya kare su illa taɓarɓarewar tarbiyya illa wato ci baya sai a ɗauko a kan cewar rashin alkawari a rashin bama mata rashin kula da haƙƙin mata yawan saki a yawan almajirai duk irin waɗannan abubuwa waɗanda suke abin da ake kira social evil wato abubuwa miyagu na illolin zamantakewa sai a amfani da shi domin suka ga addini to ɗaya daga cikin tasirin wato waɗanda suke so alfasha ta yaɗu a cikin muminai shine wannan wato ba da kafa ne ga yaƙi da addini tunda addinin musulunci hakika ya zo da kyakkyawar tarbiyya wadda za ta tsarkake mutane ga barin waɗannan abubuwan to amma daga cikin wato munafukai daga cikin musulmi suna daga cikin waɗanda su abin da suke so kenan tun da dama su ba yadda suka yi da addinin ba ba yadda suka yi addinin ya gyara ɗabi'ar su ba saboda haka daga an samu tuntuɓe daga wajen wani to shi kenan sai a ce to ai gashi nan waɗanda suke cewa masu addinin ba gashi ba ba ga abin da aka ce suna yi ba sai a ta yayatawa cikin wannan ya nuna kan cewar wato ba a son idan wani abu aka yi shi a ɓoye hmm, a bayyana shi hmm. sai in akwai maslaha babba a cikin bayyanawar amma al'asul shi ne kada a bayyana saboda wannan ayar saboda wannan ayar saboda haka su kuma ya kamata wato masu aiki na harkar jarida a waɗanda suke na musulmi su san irin wannan darasin ba kowane labari ne za a yayata ba wani labarin idan aka yayata shi barna ce ga al'umma musamman abin da yake zai kai ya zuwa ga daidaituwa da yaɗuwar alfasha a cikin muminai to sannan Allah ya ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba dan falalar Allah a gare ku ba da kuma jin kansa wa annallaha ra'ufur rahim da kuma cewa Allah mai tsananin jin kai ne wato mai tsananin tausayi ne a gare ku baya son wani mummuna wata cuta ta same ku rahim mai tsananin san wato kyautatawa ne a gare ku shine rahma iradatul ihsan da ba don waɗannan ba to wato da abin da zai faru na barna a gare ku wato ku tsaya ku yi tunanin ba a faɗi jawabin ba don kawai ku yi tunani yanzu da ba don Allah ya muku falala ya bayyana waɗannan hukunce hukunce ba kuka zauna cikin fushin Allah kun yi abin da kun ɗauka ba komai ba ne amma wa huwa inda Allah azim da ba don Allah ya shar'anta hukunci yadda zai tsarkake ku ba za ku samu tuba daga wannan da ya za ku kasance wa rahmatuhu da ba don rahmar Allah ba gare ku yadda ya buɗe muku kofar da zaku zai karɓi tuban kuma daga cikin fadlullahi din shine saukar da ayoyin da aka yi wanda a ciki ya ƙunshi bayan bayanin hukunci kuma ya kunshi wa'azi da gargadi dan kada ku koma gargadi kuma mai isa matuka rahamarsa kuwa shine wato karɓar tubanku ya buɗe muku hanyar da zai karɓi tuba da zai karɓi tubanku sawa'un ta kan cewa an zartar da haddi akan waɗanda suka yi ko kuma ta kan cewa waɗanda suka yi nadama suka suka yi nadama suka koma ga Allah Allah ya karɓi tubansu suka zamanto mutanen kirki da kuma rahamar Allah akan cewar ya yi muku jarabawa kun yi haƙuri saboda haka ku ta bayyana da kuma martabar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana tunda yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi yace duk abin da kuke faɗa na san ba haka bane ni na san iyali na ce ai sai a ce a ai munafikai wannan ba zai zama to amsa a gare su ba eh ba zai zama hujja ba sai su ce ai dama kawai yayi ne dan dai ya rufe amma shi ya san abin da ta yi haka za su faɗi haka za su yi masa sai yayi ne a matsayinsa na shugaba dan dai a zauna lafiya wannan ba zai sa su shiru da wannan maganar ba kuma Allah ya bada ya sa aka ɗauki lokaci har wata ɗaya wahayi bai sauka ba ana juyayi wannan ta zama jarabawa masu faɗa ɗin suka yi ta faɗa suka samu field day kamar inda ake faɗa sai abin da suka dama duk Allah ya kyale su sannan kwatsam sai ayoyi suka zubo ayoyi goma lokaci daya suka zubo da irin wannan wa'azi aka kunyata su Allah ya isa matuƙa wajen kara manzansa sallallahu alaihi wasallam wajen kare Aisha da launi daban-daban na azaba ga waɗanda suka yi wannan har malaman tafsiri suka ce babu wani zunubi babu wani laifi da Allah ya isa matuƙa wajen bayanin ukuba a kansa irin wanda wannan wanda wannan sharrin da aka yi wanda zunubin da wanda suka yi Aisha sharri kuma ba wani abu bane dan Allah madaukakin sarki ya kubutar da manzansa ya bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu abbas yake cewa duk Allah duk laifin da mutum yayi Allah ya tuba Allah zai karbi tubansa amma wanda ya wanda wato ya koma ya zuwa ga tuhumar aisha da abinda Allah ya barantar da to Allah ba zai karɓi tubansa ba haka har ibn abbas ya wannan mubalaga kamar yanda a kamar yanda a kamar yanda ina jin Allah shi alqasimi ya kawo ina jin daga cikin amma shi ma ya ce duk wanda ya yi zunubi ya tuba Allah zai karɓi tubansa sai kawai wanda ya kutsa a cikin sha'anin al'amarin na Aisha wato bayan Allah ya saukar da waɗannan ayoyin sannan ya ci gaba da faɗa kamar yadda 'yan shi'a waɗansu su suke tuhumata ko da ke su 'yan shi'a saboda bayanin falalar Aisha ta zo sai suka ce ai ba Aisha ake nufi ba ah, suka ce su dai ba Aisha ake nufi ba <laughs> to ji wannan a ah, ah, rudu ne wannan Ah, to wannan dina daga cikin falalar Allah da rahmarsa ibn abbas ya ce wato Allah maɗaukakin sarki ya barrantar da mutane hudu da abu guda hudu Allah ya barrantar da annabi Yusuf da shaidar wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqa wa min al Allah ya barrantar da annabi Yusuf ko hmm. annabi Musa Allah ya barrantar da shi daga abin da Yahudawa suka ce cewa shi ne kayan maza ne da dutse dutse shi ne ya zo ya ɗauke kayansa sai aka ga annabi Musa a tsirara tunda su sun saba suna wanka a tsirara aka ga ba shi da wani aibi tare da shi sannan Maryam bintu Imran mahaifiyar annabi Isa Allah ya barrantar da ita da maganar annabi Isa yana yaro to sai Aisha Allah ya barantar da ita da alkur'ani wahayi da ake karantawa shi yasa Aisha take cewa ni na dauka al'amarin nawa ni ban kai eh, al'amarin wato bi taka kara ya karya ba wataƙila kawai mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam zai amma sai aka saukar da alkur'ani yutla har Allah ya nada kasarsa ana karanta suratul nur ana karanta bara'ar Aisha shine yake cewa duk wanda yake so ya tabbatar da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifikonsa da kuma zamantowa shine madauka shine gaba a cikin dukkan waɗanda suka riga shi daga bayin Allah na gargari to yayi ya to ya riko ya riko da waɗannan ayoyi na da suka sauka akan kiran ƙarya da aka yi ma Aisha ya duba ya gani yaya Allah ya yi fushi akan tsare alfarman annabinsa sallallahu alaihi wasallam yaya Allah ya isa matuka wajen kora tuhuma ga matarsa Aisha mm. wannan duk domin bayyana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wajen Allah kun gani wato maksudi shine cewa su sauran abin da ya tabbatar da bara'arsu abu ne wanda yake wato hadisa ce abu ne wanda ya abku za a faɗa kan cewa ga abin da ya faru amma ita aisha abin da ya tabbatar da bara'arta ƙur'ani ne da ake ta karanta shi har yanzu kun fahimci bambancin annabi yusuf shaida ce da aka yi wanne ya shaida a wajen allah ya ba mu labari hmm? allah ya ba mu labari an yi shaida haka zalika annabi musa haka zalika sai da maryam amma ita aisha allah ne da kansa ya barrantar da ita da alkur'ani da ake ta karantawa wanne ya fi fifiko to na aisha ya fi ba don komai ba sai don saboda cewar kare martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fushi ne Allah yake yi da halilinsa habibinsa sallallahu alaihi wasallam shine wani a ya samu abubakar al-baqillani ɗaya daga cikin manyan malaman musulmi yana so ya masa suka akan aisha yake cewa ku fa matar annabinku an fa tuhumce ta fa ko sai ya ce yi eh, ya ce mata biyu ne aka tuhumce su da maryam kirista ne wanda ya tume ce ya ce ga maryam ga aisha to bambancin ita maryam da aka tuhumce ta ta haihu amma aisha kuwa a haihu ba sai ya yi shuru sit wato in dai ka ce tare da haihuwar maryam ita bari'a ce to ya kamata ka ce aisha wadda bata haihu ba ita ma bari'a ce na to wannan duk a bayani ne akan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu kuma Allah ya ce wa anna Allah ra'ufur rahim da kuma cewa Allah ra'uf ne ya gabata mun ce mun ambata kan cewa ita ma'anar ra'afa ita ce jin kai wanda ta haɗu da gudun mummuna ya afku ga wanda kake jin kansa wato jin kai ne da yake da alaka da kawar da mummuna wato ya ji kanku kar wani abu ya same ku mummuna rahama kuwa san ihsani ne ya kawo muku sabo to duk wannan da ba dan Allah yana son ya ije muku abin da zai cizguna muku da abin da zai sa ku cikin wahala da abin da zai bata muku kuma Allah yana so ya kawo muku alkhairai masu yawa to duk da ba dan wannan ba da komai zai iya faruwa gare ku da ku duba irin abubuwan da za su iya faruwa to na'am harkar jarida na'am hmm. za a iya kawo labarai kuma aka zo editorial in dai babu wani abu mai kama da kotun mutunci ko waye daga an ajiye shi a kuma tunda shi na harkar jaridar gaba ɗaya ta zo ne daga yamma yammacin duniya hmm. to yaya musulmi za su gyara harkar ta zama ta daidai da ake eh, ka san su abin da suke gudu abin da yake zai zamanto taɓa haƙƙin wani saboda in aka taɓa haƙƙin wani zai kai ƙara za a biya za a sa tara saboda haka duk abin yana koma zuwa ga aljihu ne shi yasa ake cewa mizanin wato rariyar shine duk abin da zaka faɗa ya zama to dai wani ba zai iya kai ka shari'a ba ce ka shiga cikin haƙƙinsa amma sai aka manta abin da yake yafi wannan shine abin da zai tsare wato kiyam values abin da al'umma suke rikewa da kima da kuma a aƙidar al'umma da kuma maslahar al'umma baki ɗaya waɗannan abun dubawa ne saboda haka wani labarin kasan labari ne wanda yake a yaya tashi din a san shi abinda kake so kenan ya zama to kai ne farko wanda ka kawo amma in ka tsaya ka auna ka ga kan cewar barnar da za ta iya kawowa a cikin al'umma tana da yawa sai ka danne to wannan shine ruhin jaridanci na musulunci wato cewa abinda kun san akwai abinda malamanmu na wannan zamani suka yi suka suka motsa shi dama yana cikin fikihu amma suka fitar da shi har ake ganin ma kamar wani sabon fanni ne na fiƙihu a'a ba wani sabon abu suka kawo ba sun motsar da al'umma kan su himmatu wajen wannan fannin ilimin da suke ce masa fiqhul muwazanat fiqihu wanda yake zata rinka aunawa tsakanin maslaha da mafsada hmm, ko kuma su ce masa fiqhul aulawiyat fiqihun daukan abin da yake shine mafi dacewa a yi a yi shine wanda imam malik yake ishara yake cewa wanda yake faƙihi ya san fiƙihu ya san hukunce hukuncen Allah ba shine wanda aka kawo masa abu zai ce wannan halal ne wannan haram ne ba hmm. wannan ba shine faƙi ba yace fakih shi ne aka kawo masa abubuwa guda biyu kowannen yana da maslaha sai ya ga wanne ne yafi maslaha yayi ya kyara wanda yake shine koma baya in aka kawo masa abu biyu dukkanin su barna ne sai ya ga wanne ne yafi tsananin barna ya haƙura da shi ya take shi ya ɗauki wanda yake shine mai saukin barna ya yi tolerating ɗinsa ya karɓe shi wace wannan shi ne faƙi to wannan shi ne fiƙul aulawiyar yadda ake faɗa to wanda yake dole ne 'yan jarida ya zama tukan cewa suna da wani rabo na wannan a cikin training ɗin da za su yi wanda yake dole ne su san kuma wato menene manufar shari'a a cikin rayuwa ɗan jarida musulmi ya san muƙasibin shari'a me manufar shari'a a cikin rayuwa wanda yake wannan zai taimaka masa wurin domin ya zauna lafiya da Allah hmm. ba ya zamanto kan cewa shine wanda zai samu pulitzer prize ko wani ne prize ba cewa ya kawo wani labari wanda yake babu wanda ya ya kawo shi sai shi na'am ya أيها amanu آمنوا لا تتبعوا خطوات shaifan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله يا أيها الذين آمنوا يا كو أن سكي إيماني la tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi kada ku bi sawun shaitan wa man yattabi khutuwati shaitan wanda duk ya bi sawun shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to hakika fa shi sha'anin wato shaitan fa innahu shi shaitan ya'muru bil fahsha'i wal munkar yana umarni da al fahsha shine abin da yake munin sa wato ya abin da munin sa ya wato ya wuce iyaka wal munkar da kuma abin da yake abin ki wato wanda shari'a ta ki hankali ma ya ki shi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba dan falalar Allah akan ku ba da kuma jin kansa yanda ya bude muku kofar tuba kuma ya muku falala wajen bayyana muku hanyoyi wajen yi muku wa'azi ma zaka minkum min ahad da babu wanda zai tsarkaka daga daudar zunubi daga cikin ku ko da ko da mutum ɗaya ne wannan ta'kidi ne wajen nafi aka karfafa nafin da min wato ya ku waɗanda suka kutsa a cikin wannan mummunan aiki har abada da babu wanda zai tsarkaka daga cikin ku walakin Allah zakki man ya sha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya so wato sai ya karbi tubansa kuma ya gyara halinsa wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga abubuwan da duk suke faɗa alim masani ne da abin da ke cikin zukatansu na niyya in sun yi niyyar tuba sahihi ingantacce hmm. to Allah ya sani sai ya musu muwafaka wato wannan karin wa'azi ne Allah ya yi domin ya sanya muminai su daina wannan hali wato su nisanci abin da suka yi cewa waɗanda suka yi wannan fa shaidan suka bi to wa babu ko wanda saboda kin shaidan da cewa shaidan makiyi ne to dan a dada ƙara bakanta wannan aiki a cikin zukata wanda a cikinsa akwai zaburarwa kan tuba ya zamanto tuba na gaske Allah da yi wa'azi ya yace ya Allah an ta'udu li abada Allah ya yi muku gargaɗi da kada ku sake komawa ya zuwa ga wannan al'amari har abada to nan kuma sai ya ƙara da cewa kada ku bi sawun shaidan alhutuwa shine a tsakanin sawu da sawu yayin da mutum zai taka daga wannan kafa zuwa wannan kafa to abin da ke tsakani din sawu ne wani yana daga cikin tamfil Mm. wani ya daga cikin tamthil kuma yana daga cikin wato a yana daga cikin majaz mm, wanda suke cewa babu majaz a cikin alkur'ani zai a musu raddi da kowa da ke sun ce uslubi ne wannan yana daga cikin majaz tunda shaidan ai ba ganin sa ake ba yana tattakawa amma wasu wasin shaidan shine aka aka kamanta shi da cewa kamar shaidan din ne yayin da yake maka wasu wasi kamar kana bin sawunsa ne kana bin sa sau da kafa kamar hausa suke cewa ka bi shi sau da kafa to ai shine kutuwa ta din sau da yana yana takawa inda ya taka kai ma ka taka inda ya daga kai ma ka daga ka bi shi to wannan ta misali ne na yadda mutum yake sauraron wasu wasin shaidan wato waɗanda Allah ya ce ma muminai a cikin gargadi da wa'azi kada ku bi wasu wasin shaidan domin duk wanda ya bi wasu wasan shaidan to shi shaidan yana umarni da alfasha al'adar shaidan kenan ba zai taba umarni da abin ba da kyakkyawa ba kuma alfashar ma in yayi amfani yayi umarni da ita domin ya ci cimma wata alfasha ce wajen ta fi ta muni ba zai tsaya da kai ba akan matsayi guda sai ya kai ka zuwa ƙarshen lalacewa shi haka Allah shi haka yake ɗabi'arsa halinsa kenan asalin halittarsa haka yake abubuwan da Allah ya ambata shi dan yana yace fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar a bakara yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nas kulu min kulu min ma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i fa innahu ya'muru bil fahsha'i wa a cikin bakara innahu lakum aduwwun mubin wa man yattabi khutuwati shaytan inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ahsant ya ayyuhal ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun kaga aka ce ya'murukum wal fahsha ta sake maimaituwa aka kara da asu mummuna da kuma wa an taƙulu alallahi ma la ta'lamun aka ƙara wannan ku faɗa abin da ba ku sani ga Allah eh, sannan kuma yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha eh, shi shaidan yana umarta yana muku alƙawarin eh, talauci to duk wani abin da shaidan yake yi kenan alal aks shi kuma Allah madaukakin sarki wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla yana muku alƙawarin gafara da falala sannan ya amuru bil adli wal ihsani wa ita idil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi to kaga alal aks na umarnin Allah to kaga dan a mugusta wannan aikin sai aka kamanta shi da abin da shedan yake ba wanda zai so ya zama dan lelan shedan sai wanda yake bauta masa sun san akwai su waɗanda suke sun riga sun sayar da ruhin su sun sayar da ruhin su ga shedan dan a shedan ya musu alƙawarin zai ba su wani matsayi ko zai ba su abin duniya irin yan secret society hmm. to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wato wannan wajen cewa walakin wato da ba don falala Allah da rahamarsa ba da babu wanda daga cikin ku da zai tsarkaka har abada a taskiya shine a raba ka da miyagun ɗabi'u a baka kyawawan ɗabi'u a raba ka da miyagun halaye a baka kyawawa ita alfasha wato alfasha ita ce wadda take abin da yake mummuna ko da kuwa rai yana son sa yawanci tana tare da sha'awa kamar zina zina abin kyamata ce hmm? zuciyar duk mazinaci in yana zina baya jin daɗi zuciyarsa ta ne masu a wannan abin halin ba shi da kyau hmm? ba abin kirki ba ne amma kuma zuciyar sha'awa tana zayyana masa hmm? haka zalika giya in mutum ya yi sha giya ga irin tamɓilin da take amma sha'awa tana tare da ita shi ko munkar abu ne wanda yake wato hankali yana kinsa kuma shari'a tana kinsa Ko babu ma wani abin sha'awa a cikinsa shi yasa yake munkar din babu ma abin da zai ja mutum ya zuwa ga wani abu wanda yake zai yi shi na sha'awa illa wato kan cewa duk da yake baka da sha'awar yin sa din to amma shi dan yana umarta ka da shi yana jan ka ta hanyar sa kamar kamar zalunci babu wani daɗi a cikin zalunci babu wani jin daɗi a cikin zalunci ha'inci ba sai eh haka mai yin ha'inci ha'inci babu wata sha'awa da za ta sa ka ba kamar akwai wata lazza ba ce a cikin yinsa to amma shaidan yana umarni da ita shi yasa yake iza mutane kan su yi ta to sannan a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya so to shi yasa take daga ciki shi yasa sai mutum ya nemi tazkiya a wajen Allah daga cikin abin da suke ba da tazkiya shine zakka eh, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu sai ka tsarkake su kuma ka gyara halin su kai musu tazkiya saboda haka ba da zakka tana daga cikin abin da take yin tazkiya da kuma a roƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yana Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allah ka ba mu zuciya ta tsoron Allah ta ka tsarkake ta kai ne fiye wanda ka tsarkake ta kai ne waliyin ta kai ne mai taimakon ta to sannan Allah ta'ala ya ce ولا يأذن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم كما ما أبوتا فللا وتسوني كمالة الدين wasa'a da kuma ma'abuta wadata a cikin dukiya kada su yi rantsuwa kan cewa ba za su bama mazowa kusanci ba wato mazowa kusancin zumunta ba da musakai da kuma waɗanda suka yi hijira a tafarkin Allah su yi afuwa su kau da kai shin ba kwaso Allah ya gafarta muku Allah hakika Allah kuwa wato mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wannan yayin da aka karanta ayoyin nan tunda ayoyin nan guda goma da Allah da Aisha ce Allah ya saukar sun tike ne da walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim daga nan ayoyin goma tare aka saukar da su to sayyidina abubakar yana jin wannan bara'ar ta Aisha radiyallahu anha sai ya rantse cewa ba zai sake ciyar da Misbah ibn Usasa wani abu ba daga cikin dukiya dukiyarsa tunda shi miskini ne kuma yana cikin muhajirin kuma yana akwai yana da zumunta tare da sayyidina abubakar sai ce ba zai sake sada zumunci tare da shi ba ba zai ciyar da shi komai ba sai Allah ta'ala ya hana shi yawanci wato rantsuwa a alaitu ala wannan kalmar ta rantsuwa ana amfani da ita wajen mutum ya hana kansa wani abu ne to Allah ya hana shi ya ce kada ku yi rantsuwa a kan cewar wato ma'abuta falala a cikin wannan akwai bayyana falalar sayyidina abubakar Allah ya kira shi ulul fadl mm-hmm. al-fadl da ake nufi al-kamal tunda ba ana fadl tana nufin ziyada tana za ta ɗauki ziyada a cikin dukiya da kuma ziyada da take nuna kan cewa Allah ya bashi dadi na kamala wato kamala ta fuskar addini to ita ake nufi anan tunda a sa'a da aka faɗa ita ce ta wadatar gabarin ɗaukan wannan ma'anar fadl din da cewa dukiya ake nufi domin a sa'a ana nufin wadata a cikin dukiya to kagan aka dauke ta alfadl ita ma wannan ma'anar ce sai zama to an yi atufin abu akan kansa to shi yasa ka ɗauke shi akan ziyadatu ma'ana shine aula shi yasa malaman tafsiri suka ce ma'anar alfadl shine alkamalu fi din wato kamala cika a cikin addini wannan yabo ne da bayyana falala ta sayyidina abubakar ma'abuta wato kamala a cikin addini kada su rantsuwa cewa ba za su ciyar da dangi ba wannan ya nuna kan cewar wato sada zumunta da isar da da nuna wato tausayi da tausayawa da kulawa da dangi wato yana daga cikin kyawawan ayyuka bal waɗansu sun ɗauke shi a cikin wajibi domin Allah ya hana a yi rantsuwa ba za a yi shi ba to Allah ba zai hana a yi rantsuwar ba za a yi abu ba in ba in wannan abin halal ne ba domin in halal ne za iya halatta za ka iya rantsuwa cewa ba za ka aikata halal ba amma kai rantsuwa ba za ka aikata abu ba aka hana ka ya nuna wannan abin da kai rantsuwa akan ba za ka yi shi ba ya nuna cewa wajibi ne wannan shine mawqifin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma wannan la ya ta'ayyan wannan zai iya ɗaukan mustahabbi hmm. mustahabbi ma in kai rantsuwa ba za ka yi shi ba za a iya hanawa hani wanda yake na irshadi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsuwa akan cewa ba zai yi wani abu ba sai ya ga wannan abin wato abin da ya fi tsoron Allah shine akasinsa to ya kafara akan abin da rai rantsuwa sannan ya je zuwa ga abin da ya fi tsoron Allah to wannan ciyarwar ya fi tsoron Allah to amma ku duba uslubin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so Allah ya ji kanku Allah ya muku gafara sai ne sayyidina Abubakar ya ce bala ya Allah ina so kai mun gafara sai ce wallahi ba zan rage masa kobo ba da nake ba zan tawaye ko da kobo ba daga abin da nake bashi har abada bai yanke abin da yake bashi ba har abada a ga mu'mini na gaskiya to kuma ku duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su kau da kai don hakika an shiga cikin haƙƙinsu wata ɗaya suna cikin wannan azaba hmm. Aisha wadda take da wannan matsayi suna ganin yan suna kuka kwana biyu ba bacci sai kuka kuma suna ganin yadda abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita ya shiga ya fita yana cikin damuwa babu wanda yake kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina abubakar mm. kuma waɗansu kuma suna ta yada wannan abin sai da ƙara yaduwa yake kuma har da wanda yake dan uwansa yana da dangantaka da shi saboda haka an taba shi to sai Allah ya ce wali afu sai afwa ko bayan sun yi afuwa su kau da kai shine ma'ana kada su bar ma abin a cikin ransu a cikin zuciyarsu to haka sayyidina abubakar yayi to sannan Allah ta'ala ya ce الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون Allah ya ce كريم الله يقول إن الذين يرمون lallai hakika waɗanda suke jifan wato kamammun mata da zina wato waɗanda suke sun kama kansu alghafilat waɗanda suke marafkana wanda ba su taɓa sanin ma inda ake aikata alfasha ba zuciyarsu ma bata zo da wannan ba ko kaɗan saboda haka ma yayin ma da ake tuhuma su su ba su sani ba suna ta harkar su rayuwa daidai lafiya saboda ba su taba kawowa kan cewa su sun yi wani abu ba ne ainihin wato rafkananu ba su sani ba kamar Aisha ita ba ta san abin da ake yi ba ba ta taba kawo wani abu ma a cikin zanta ba na kan cewa dan ta to tare da Safwan za a dauka kan cewa ta yi wani abu saboda san wannan ma bai kai zuciyarta ba almu'minat kuma muminai wanda imani yana ba su alfarma wanda zai sa duk wanda ya soke su to ya taba mutuncinsu wanda ku ya taba mutuncin mumini to ya keta alfarmarsa ya keta hurma ballantana kuma mu kuma abin da ya danganci su a kansu su akan ita Aisha na suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lu'inu fid dunya wal akhirah to waɗannan an tsine musu albarka a duniya menene tsine musu albarka da aka an nisantar da su daga rahamar Allah a nan duniya ta hanyar wato a wato a haddi da aka yi musu da kuma cewa ba za a karbi shaidar su ba har sai sun tuba sannan kuma za a duk inda suka tafi ana ganin su wato a fasikai saboda Allah ya wa ulaika humul fasiqun wannan yana daga cikin la'ana a duniya wal akhira da kuma a lahira wato a wajen Allah kenan walahum azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a gare su wana babu wanda zai iya kaddara auna wato irin girman wannan azabar da za a yi musu domin abinda Allah ne ya faɗa ya ce azabun azim azaba mai girma um, Allah baya exaggeration abinda Allah ya faɗa Allah shi faɗan gaskiya yake baya daɗin magana na irin 'yan adam a tsara magana wadda yake ana so ta yi wani tasiri a cikin rai a'a duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne Allah ya ce azabun azim azabun azim ne azaba ce mai girma yau mata shaɗu alaihim alfinatuhum wa aidihim wa arjuluhum a ranar da wato harsunansu da hannuwansu da kafafunsu suke shaida a kansu bima kanu ya amalun da abinda suka kasance suna aikatawa wannan dan wato a kambama irin yadda zai zama ranar alkiyama harshensu ya faɗa harshensu da ya rinka faɗa da magana da ya rinka faɗan zancen ya faɗa hannun da ya rinka nuni yana cewa ga ta can ga shi can shi ma ya shaida kafar da take kai su zuwa majalisai majalisai suna faɗa su ma duk su shaida hmm? mu kuma a yanzu zamanin nan sai mu ƙara hannun da yake danna danna wayar ba hmm. Hmm, ya bubbuga ya bubbuga sannan ya danna go ya tafi ya tura duk haka za su yi shaida a cikin ambaton waɗannan gaɓoɓi bayan cewa ranar alkiyama gabaki ɗaya fatan mutum ce za ta yi musu shaida Hmm? wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina gabaki ɗaya fata mutunci zata ta yi masa shaida amma aka keɓance harshe da hannu da kafa saboda rawar saboda abinda suke yi wajen sha'anin kasafi harshe shine yake faɗa hannu shine yake ishara kafa ita ce take ya take kaiwa da mutum ya tsuguna a nan ya faɗa ya tsuguna a can ya faɗa da kafar yake zuwa to su ne za su je su shaida ce ai ni ne na je da shi waje kaza ya zauna ya faɗa harshe kuma ya ce ni ne na faɗa hannu kuma ya ce ni ne na nuna hmm. a rufe a sanya su su faɗa don isa matuka wajen kunyata shi Allah ya ce yau ma idin yi dina humul haq a wannan rana Allah zai cika musu sakamakon su na gaskiya shine saka addin a nan wajen bi ma'ana aljaza wato natijar hisabi wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin kuma a wannan rana za su sani cewa Allah shine tabbatacce shine matabbacin ubangiji matabbacin sarki wato shine tabbatacce a zatinsa wanda yake wajibi ne ba zai taba yiwuwa a ce babu Allah ba to a lokacin nan za su san cewa Allah gaskiya ne almubin kuma shine mai bayyana gaskiya daga karya. kamar yadda ya zo ya bayyana a nan wajen sai ce ashe fa haka fa Allah fa ya bayyana to sannan Allah ya ce alkhabithatu lil khabithin miyagun mata wato ga miyagun maza suke miyagun maza ga miyagun mata suke tsarkakan maza a tsarkakan mata ga tsarkakan maza suke tsarkakan maza ga tsarkakan mata suke wato ba zai yiwu ba mutum wanda yake mazinaci ya zamanto kuma yana tare da wanda yake tsarkakakki yana zinan kuma ya zamanto yana tare da wanda yake tsarkakakki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da yuz ba zai shiga aljanna ba baya kishin matarsa tana alfasha yana ganin matarsa tana alfasha tana da boyfriend Hmm, tana da kwarto tana da abokan harka amma kuma duk da haka yana tare da ita ya sani kuma suna zaune to ba zai yi ba ko kuma na mace ta san mijinta yana da budurwa bai aure ta ba abin da yake ta yi kenan sannan kuma su ci gaba da zama wannan ba zai yi ba in suka yi haka sai dai duk su zamanto duk kowannen su khabis ne kowannen su ya zamanto mugu hmm. to wannan shine ainihin khulasa na tsarkake Aisha radiyallahu anha cewa Aisha tayyiba ce hmm? dan ba zai yiwu ba a tayyib ya zamanto ba li ba hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam shine shine matakar tayyibuna shine kolin at-tayyibuna babu tayyib kamar sa tsarkakakke kamar sa sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim to babu yadda za a yi a ce ya zamanto tare da shi akwai wanda yake ba tayyiba ba hmm. shi yasa aka ce babu wata matar wani annabi wadda ta taba zaman to an tumce ta da zina ko matar annabi lot da matar annabi nuh da aka ce fahana ta huma sun ha'ince su ai sun ɓoye kafirci amma ba da zina ba ba da su zina ba hmm. Hmm. Allah ya tsarkake annabawa da wannan kuma wannan ya nuna wannan shine zai daɗa ƙara bayyana mana ma'anar ayar da ta ce yankihu illa ينكح la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik wato umarni ne kuma labari ne ba zai yiwu ba wanda yake yana yin zina kuma ya je ya aure da wadda take ba ta zina tunda Allah ta'ala da wajen zina ya sharɗanta ihsani yace al yawma uhilla lakum at tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab idha atitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin kuna tsararru kuna katange kanku daga zina kuma wajen mata ma yace fankihunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna muhsanatin ghayra musafihat suna wato katangagu mu ba masu zina ba ba masu daduro ba sharaɗin aure ya zamanto wato wadda za a aura ba mazinaciya ba ce ba kuma zaman zina za a yi ba ba zaman daduro za a yi ba haka shi ma mijin da za a aura ba mazinaci ba ne ba zaman zina za a yi ba ba zaman daduro ba saboda haka wannan ya nuna kan cewa duk wanda yake tsarkakakke to ba zai yi zauna da wanda take mazinaciya ba duk wanda take tsarkakakka ba zai yi ta zauna da wanda yake mazinaci ba Allah ya ce ulaika mubarrauna mimma yaqulun wadancan wadannan da aka ambata a tayyibuna wa tayyibat nan wanda daga cikin su akwai Aisha radiyallahu anha mubarrauna mimma yaqul ababan barrantarwa ne daga abin suke faɗa ba a faɗi abin ba sai aka ce wato kenan abu ne wanda faɗinsa kawai suke yi wato ba hakika ba ne ba yi aka yi ba su suka kako suke faɗa to su mabaranta ne daga wannan a lahun makfiratun wa rizqun karim akwai gafara mai girma a gare su da arziki mai daraja shine aljanna wannan bishara ce ga Aisha radiyallahu anha da cewa ba ce da kuma kan cewa mata ita ce mata annabi ce sallallahu alaihi a aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشرح صدورنا بالقرآن اللهم اشرح صدورنا بالقرآن اللهم اشرح صدورنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك ببركة القرآن أن تكشف عنا ما نحن فيه من الوباء يا رب العالمين اللهم اكشفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين